najeriya da jihohi da dama a najeriya ba su da cikakken abinci da suka tanada saboda haka idan ka ce ba za a shiga a fitar kawo a kawo abinci ba to za ka sa a shiga yunwa ma saboda haka abin da ya dace shine a tabbatar da kan cewa akwai kayan gwaji wanda za a gwada mutum idan zai shiga a gwada shi in zai fita a gwada shi don a tabbatar da kan cewa a hada-hadar kawo abinci bata yanke ba saboda idan har aka rufe mutane ba tare da abinci ba to kaga yunwa ma nan za ta yi musu illa kuma wasu cututtukan ma za su daɗa bullowa yanzu misali irin wajeje kamar su kano su lagos su ibadan in ka ce mutane ba za su fito ba a cikin gida guda ɗaya za ka samu mutum talatin a ciki to wannan yadda ake cewa kada a zauna kada a cuɗanya da juna kaga ba za a yi wannan nasarar ba. yi batun cewa an hana mutane fita an ce su zauna a gida. kamar a kasashe da suka ci gaba ma ana ta cewa mutane su zauna ɗin kada su je ko ina baka gani hakan wani mataki ne da ya dace a yakin da ake da wannan cuta mun goyi da bayan kan cewa mutane su zauna a gida amma kamar inda ka sani su sauran kasashe da suka ba da wannan umarni ba su tashi tsaye kawai rana ɗaya sun ce kada mutane su fito ba sai da suka yi tanadi ga jama'arsu kuma suka ba da cikakken bayani akan ah, dalilin da yasa ya dace a ce su zauna